Masu sauraro, barka da warhaka, Abdulhadi Abubakar Sheka ne tare da sauran abokan aiki. ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A yau ne ake bikin ranar rediyo ta duniya. Rana ce da hukumar raya al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe, musamman domin tunawa da tasirin da kafar rediyo ke yi wajen sauya rayuwar jama'a da kuma irin rawar da take takawa wajen bayar da bayanan abubuwan da ke faruwa a faɗin duniya. A Najeriya musamman yankin Arewa rediyo ta ke da sa'a kuma tana ci gaba da jan zaranta a daidai lokacin da kafafen yada labarai na yanar gizo ke sanya sauran kafofin yada labarai yanayin taɓale-taɓalen rashin tabbas. Da yake mun shiga shigifar shirin mun zauna, bara mu fara da tarihin wannan rana ta rediyo shaku ga watan Fabrairu na kowace shekara rana ce da hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a shekarar 2011 kuma ta ƙara tabbatarwa a shekarar 2013 a matsayin ranar tunawa da tasirin kafar watsa labarai ta rediyo kusan shekaru 60 bayan karbuwar kafar a faɗin duniya. Tunda yanzu batu ake na sama da shekaru 100 da fara yunkurin samar da akwatin rediyon farko. ya sa UNESCO ta sa taken ranar na wannan shekara a matsayin tasirin da rediyo ta yi a ƙarni guda na watsa labarai nishadantarwa da kuma ilmantarwa to mu fara jin ra'ayoyin al'ummar najeriya kan ko ta yaya rediyo ke tasiri a rayuwarsu ta yau da kullum gaskiya a rediyo ne nake samun sahihan bayanai don in dai ko labari na ji in ba a rediyo ba ne to gaskiya ina dan samun tantama akai amma in dai na ji labari a rediyo to na san wannan janun ne kuma gaskiya a rediyo nake kara samun wasu ilmammuka da dama a takaice haka ma yanzu inda nake aiki yanzu haka ma a gidan rediyo ne na ji wannan tallan na je na yi applying kuma Allah ya sa na samu wanda daga nan gidan rediyo nan shine sila a ra'ayina a kafafen sadarwa babu kafar da nake saurara kamar gidan rediyo saboda labaran da suke kawowa za ka ga mostly labaran gaskiya ne kuma sannan bangaren nishadi haka suna karanta littattafai masu daɗi za masu daɗi da wa'azantarwa kuma ko gida ma ƙauye idan ka je ka ga haka gaba ɗaya suna sauraron rediyo gaskiya gidan rediyo ya yi na kasance gaskiya mai yawan sauraron rediyo gaskiya kuma babban wannan da mutum zai ya kasance mutane ko iyayen ma kafi gamsuwa da rayuwa da rediyo shine mafiya social media akwai means of dissemination of information fasta ana iya samun a isar da sako cikin lokaci amma babban matsalan da kalubale yake kawo wa social media shine na farko wani yana zuwa ikirar labari ko ya ikiri wani hira ko wani a makamancin haka lokaci guda ya sata kafin ka farga za ga ya kama mai duniya sai daga baya a zuwa iya gane cewa a yi magana ma a shi shaci faɗi ba gaskiya ba to amma abu da ya kasance irin na rediyo da ya gida ma mutane ne da ya kasance tantance ana tace su ne kafin masu fara ayyukan kuma mafi yawa ƙwararru ne kuma mafi ana samun kamar gida ne na rediyo kamfani da ake budewa na indi na private ko kuma ya kasance na gwamnati to kaga dole zai kasance duk mutumin da ya fito zai yi magana na labaru to dole sai ya kasance ya san me zai faɗa ko a taya aka fara jin amon rediyo a arewacin najeriya kuma a lokacin can can wani tasiri kafar rediyo ta taka a bangarorin labarai nishadi da ilmantarwa sunana sambo bello dan ni dai tsohon ma'aikacin gidan rediyo ne na fara aiki a mbc da sokoto wadda daga bisani an kama shekaru ma rediyo to kuma na dai kusa na aikin rediyo a FRCN Lagos na matafa aiki a can ɗan gajeren lokaci na karatun labaran turanci. To daga misali kuma da ta gidan rediyo Rima nan sai a ci gaba a Allah ya kai ni. Na yi jama janar manajan na gidan rediyo Rima shekara shida. Daga misali 1999 a na samun makan amanin sakatare. To daga nan na bar aikin rediyo na mu dawo fagen ka na ainihi na jarida kenan Uh, batu ake na yau ranar eh, rediyo ta duniya kuma taken wannan rana a wannan lokaci shine tasirin kafar yada labarai ta rediyo karni guda a bangaren ilmartarwa yada labarai da kuma nishadantarwa uh, mu fara da tarihin ita kanta rediyo yadda ta shigo arewacin najeriya da kuma ta aka fara to gaskiya rediyo a da farko dai in kana kila wanda ka iya tunawa rediyo wanda an ka sani akwati ne wani da wanda sai an yi talla-talla a kama na a kama na suna ɗauko shi cikin ɗaki a yasuwa waje ya aka fita waje sannan ɗora mishi waya sai an hau saman ice can ruwa sannan ɗaura sai aka ɗaura area daga na aka samun kashoshi na ƙasashen waje zuwa zuwa ne Najeriya ne. To daga bisani gwamnati yi ne na ta rediyo. Rediyon da an kai na na gwamnatin tarayyar Najeriya wanda mu a nan mu gehe nan NBC ta Kaduna ita aka fara sani kafin a yi rediyo talabijin Kaduna. To lokacin da mu misali sani na sabato abinda muka fara sani gidan rediyo na Kaduna sai ya shi da reshe, ana sabato aka kafa ɗaki ma'aikata na zuwa su yi rikodin kuma eh, ana haɗawa daga sabato a sa can Kaduna wannan iyaka da aka yi zaɓi A wannan lokaci rediyo ana samu ne ta hanyar abinda suka kira rediffusion kama wasu 'yan abatuna na da last week na kurum kana ji ina ji wa'anda aka ɗaura aka ɗaura ma waya sannan a kafa dogon icce kamar da ka samu magana talabijin domin a wannan lokaci farko ita kanta shi kan shi gidan rediyo wani yanki na na post and telecommunication a Najeriya saboda haka injiniyoyi na PNT suka kula da aikin rediyo wadda kasa ana rabon waya Na'am wanda ake jona ta gida-gida. Madalla haka na aka sa rediyo. Musamman da mu a nan Sokoto da gidan rediyo za a ɗauro wayan nan a kai maka gidanka. Wata duk ka biya su le. In baka biya ba a zo hau sama a cire wayan. To haka mun ka fara sani ne nan Sokoto. Kafin daga bisani a zo a kafa a tasha ta shortwave da medium wave. Ita shortwave ita wadda aka samu da nesa. Don a lokacin da gidan rediyon Sokoto kusan duk faɗin Najeriya cewa duk wace jiha ta tsaya a kan medium wave kawai to wannan shi ne abin da naka iya ba da bayani amma in mun koma kan shi ganin rediyo da tasiri ne ga mutanen wato rediyo gaskiya ga mutanen wannan yanki namu kama a ce wata makaranta ta ta musamman don gaskiya da yawa mutanen sun ilmantu da abin da ya kamata su je makaranta su karanto amma su sami shi cikin rediyo kyauta To yanzu da aka tambaye ka aka ce da da lokacin da kuka yi aikin rediyo, da yanzu wani lokaci ne rediyo ta fi tasiri a arewacin Najeriya? To gaskiya sai a ce sa dori ya yi tasiri. Abin da ya sanar cewa haka nan saboda hanyoyin sadarwa a halin yanzu din yawaita. Ban da rediyo akwai social media wadda can da babu ta. Ka gane ko? Sannan shi ke ne rediyo kuma da yake yanzu tashoshin suna da yawa. To yanzu idan aka ce a matsayin ku na wanda kuka ga shekaran jiya kuka ga jiya a harkar rediyo kuma kuke ganin yau. Wani abu ne za a iya cewa ka yi kewarsa a harkar rediyo wanda a yanzu babu shi kuma a da akwai shi. To, gaskiya yi in ka ji ba shi al'amarin duniya kullum mutum karatu shi ko ba haka ba. Zama yadda na ji na ce kowane lamari in ka bi akwai inda yake da daɗi akwai inda sai dai a yi ɗago da ma'asa. Hakikanin gaskiya ma'aikatan sun yi martaba bisa da irin martaba da suke da ita a yanzu. Me yasa? Kuma wannan to abin da yasa na farko dai komai yi yawa to ni ne na ragewa. Hmm. Saboda haka wannan yawan shi ka sa dole komai kwardinin ma'aikatan rediyo na yanzu ba za a samu kamar irin yadda na rediyo suka samu. Tun da yau ranar rediyo ce ta duniya ba za mu yi tuya mu manta da albasa ba. A don haka muna ɗauke da muryar ma'aikacin rediyo kan wannan rana. Ku dai masu sauraro, ku biyo mu. Kada ku sha'afa shirin Najeriya a yau kuke saurari daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko a twitter.com slash aminiya trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Madalla. Arewacin Najeriya ya yi shahararrun ma'aikatan rediyo da dama, irin su Halilu Ahmad Getso, Manir Dan Ali, Delu Abubakar Usman da makamantansu. Amma saboda ƙarancin lokaci, muka ce bara mu gayyato muku wanda yake kan ƙadamin rediyon a yanzu, wato Nasiru Salisu Zango da muryarsa take amo a wannan lokaci daga jihar Kano. Domin jin ko har yanzu rediyo na da tasiri a fagen yada labarai, nishadi da ilmantarwa, Baya ga waccan amsar da ya bayar, ya kuma tsage gaskiyar abin da ya sani game da matsalolin da bangaren ke fuskanta a wannan zamani. Sunana Nasir Salisu Zango kuma ni ne wakilin gidan rediyon Doce Bele wanda yake a birnin Bon a Jamus. A nan filam ni ne manaja na labarai da al'amuran yau da kullum a Freedom Radio. A to ɗazu muka gama tattaunawa da wani tsohon ɗan jarida da ya ga ya ga yau kuma ya kasance a yanzu ma shine kwamishina a jihar Sokoto. Ya yi mana bayani yadda rediyo ta kasance a shekarun baya. muka ga ya kamata mu tuntuɓi wanda muryarsa take amo a yanzu. Kana ganin cewa misali rediyo har yanzu tana da tasiri a wajen ilmantarwa, nishaɗantarwa da kuma wayar da kan al'umma kamar yadda su na da suke ganin cewa rediyo ta taka wannan rawar? har yanzu ina gaya maka za iya cewa ruwa yana maganin dauda duk da cewa kar akwai tasiri yanzu na sababbin hanyoyi na yada labarai amma har yanzu musamman a wannan yankin namu na arewacin najeriya rediyo tana da karfi kuma har yanzu ita ce kan gaba wajen isar da sako ta hanyar fatakar da mutane kan wasu abubuwa da ilmantarwa har ma kuma da ma fatakarwa din da duk wasu sauran abubuwa da suke kai ne. Eh, to an ce kusan eh, wato bangaren rediyo yana fuskanta waɗansu kalubale Ko Nasir Zango zai iya kau da kai ya fito fili ya faɗi irin ƙalubalen da bangaren rediyo take ciki a yanzu a matsayin ka na wanda kai shura a wannan bangare a yanzu? makarantar rediyo gaskiya suna da yawa sai dai mutum ya ya duba ya waɗanda zai biya na farko kaga akwai matsala ta tasirin kafafen yaɗa labarai da suka fito na zamani da ake amfani da intanet wajen isar da su na akwai shafuka da yawa da zaka ga ana yin abu zaka ga sun yaɗa shi wannan akan samu labarai na karya da kuma wasu waɗanda suke ba su da tushe a irin wannan lokaci a irin wannan yanayi waɗannan labaran sukan yi tasiri wajen dakile kaifin da rediyo take da shi. Banda wannan kuma akwai tsohon yanayi da aka tsinci kai a cikin aikin rediyo na matsin tattalin arziki wannan gaskiya ba karamin illa yake wa aikin rediyo ba inda za ka ga galiban ban ce wai gaba ɗaya ba kuma na san da yawan na sun san cewa ba ina nufin gaba ɗaya ba za ka ga cewa gidajen rediyo ba sa ba wa ma'aikatansa albashi wasu kuma za ka ga ko da akwai albashin ma wasu za ka ga albashin bai kai matsayin a ce albashi ne da mutum zai yi rayuwa ba wannan yana sawa a ah, ma'aikacin rediyo kan tsinci kansa a watakila yin labarai na bambadanci don a biya shi kuɗi kuma wannan matsala ta rashin cikakken albashi da rashin wasu ma kawai ID card za a baka a ce shi shine albashinka ya sa 'yan jarida sun zama kamar wasu nake faɗa kan na kallace gaba ɗaya sun zama kamar almajirai za ka ga in an zo aiki mun fito aiki an gama aikin zaka ga mun bulayi ana ba mu dan abin da bai kaka kara ya karya kana nufin wannan yana taba kimar aikin rediyo a yanzu a'a sosai ma kuwa to irin waɗannan zaka ga ba kai ma a matsayin kananu wanda yake a ciki kan cikin gida ba sai ma an tsaya ana wani zance da karkata kai ba kowa ya san wannan abu ne mara daɗi kuma muna adawa da shi to kuma abu ne da babu yadda za mu iya ba za a ce Nasir Zango yana kuncewa a harkar sa ta rediyo zani a kasuwa ba? A'a yanzu idan na yi labari na ce ɗan sanda ya karɓi cin hanci shi kenan sai a ce na ce duk ɗan sanda suna karɓar cin hanci? Haka ai ba haka nake nufi ba. Ina nufin cewar a cikin akwai kaza a cikin mu akwai kaza. ba du aka taru aka zama ɗaya ba. Mm. To banda wannan kalubalen kuma akwai kalubale na rashin gogewa a aiki. Za ga ah, mutane kusan kowa ya zama ɗan jarida. Za ka ga mutum ka tsaye da shi ma ba zai iya gaya maka shika-shikai biyar na aikin jarida ko shika-shikai bakwai na aikin jarida ba bai sanya kike ba amma za ka gan shi ma'aikacin rediyo ne kuma yana yin aikin rediyon kuma yana fitowa mm, ya yi magana <clears throat> yan jarida yanzu ba sa samun wani tagomashi na horo amma da za ka ga a baya ana yawan akai-akai za ka ga yan jarida ana ba su horo kuma akwai kungiyoyi na duniya da suke shigowa suna taimaka yan jarida da irin wannan hora amma yanzu zaka ga abin ya zama ka ci ke kawai ake yi sai dai Allah ya mana magani ban san dai ko da akwai wata mafita da zaka iya faɗa ɗaya zuwa biyu na waɗannan matsaloli to mafita kawai shine hukumomi da ƙungiyoyi su tsai da hankalinsu na farko a yi yadda za a samar wa 'yan jarida a 'yancinsu ya zamana ana biyan su kuɗin kamar da ake biyan kuwa kamar yanzu alal misali kaga ai ana ta hasashen za a yi ƙarin albashi gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi amma idan an irin Kada za ga kamar kafafen yaɗa labarai ko gidajen rediyo da suke masu zaman kansu babu tabbas su kuma suna fama da tattalin arziki ya sa gidajen rediyon ba ma sa iya rike kansu. To masu sauraro da aka shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. To a yanzu a madadin abokin aiki Muslim Muhammad Yusuf Abdulhadi Abubakar Sheka sunana nake cewa na bar ku lahiya daga nan Daily Trust.